wa عليكم ورحمة الله ya jama'a جماعة المسلمين muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhun sunna wanda darasinmu da ya gabata a safin da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na ke kenan yau insha Allah hannu wata hala za mu fara farkon darasinmu na biyar darasinmu na hudu mun je ta malam ya tsoratar da mu dangane da cewa ka ji tsoron ƙananan abubuwan da aka kirkira na al'amuran addini hakika abubuwa ƙanana na bidi'a wadda aka kirkira a addini su ne abubuwan da ka zama manya-manyan bidiyoyi ƙananan bidiyoyi suna ta komawa manya-manya don haka ka yi hattara da su ka kuma kiyaye su wannan daidai gaba da muka dakata kenan a darasinmu na wuce cikin wannan littafi na sharhu sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yau kuma za mu fara farkon darasinmu na biyar a daidai gaba da shi malam Allah shi mishi rahama yake cewa banzuru rahimakallah kadiba ka gani Allah shi maka rama kullama samita kalamahu kullama samita kalamahu ka tsaya kadiba ka gani duk wanda ka ji magana dai min ahalin zamanika na daga cikin mutanen zamaninka khasatan keɓance alaka jalanna kada ka yi gaugawa wala tarkulanna fi shay'in min kada ka shiga a cikin wani abu nashi hatta ala har sai ka yi tambaya watan zura kuma ka diba ka diba ka gani saboda Allah ya sa kana da idanu na dibawa ka gani hal ta kallama fi ne ahadun shin ko akwai wani mutum guda wanda ya yi magana game da shi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin sahabban manzon Allah akwai wani wanda ya yi magana ga wanda kan jiya ga wani aw ahadun min ulama ko kuma a'a ba su sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a'a wani mutum guda daga cikin maluma Ba ina sabta fihi asaran idan ka samu wani asar wani bayani amurin daga su maluma magabata dangane da wata magana da kaciya ba ta masak ben to ka yi riko da ita wannan magana saboda ka samu madogara dama kowane irin al'amari na addini ana buƙatar ɗan adam ya samu madogara saboda kada ya zama mutum ya kirkira ma Allah ƙarya ko ya zama mutum ya kirkira ma manzon Allah ƙarya ko ya zama mutum ya kira ƙarya ya waɗi bai da wata madogara Za ka ake buƙatar mu samu a tasabbutu tabbatuwa to wala tujawizuhu li shay'in wato ainihi kada ka tsallake shi daga wani abu kakka tsaketare komi wala tattar alaihi shay'a kada ka zaɓi wani abu ka bar maganar nan ta ainihi magabata a'a zaɓi maganar magabata ita alkhairi saboda in kai yadda ka tsallake maganar magabata ko ka zaɓi wata magana wadda ba ta su ba ba ta kusa finna za ka waɗa cikin wuta saboda magabata Allah shi musu rama sashe daga cikin su kuma yarda Allah ta tabbata gare su ba abin da suke fata a wurinmu, mu sai jinkai da rahama sai samun gafara Allah da haka ba su gushe ba suna karantar da mu saniya da marece domin mu samu cin nasara ga wannan rayuwa ta mu ta duniya kada ka yi gaugawa ga duk abin da ka jiya ga mutane musamman ma wannan zamani namu wato majinkirci zamanin mutanen baya wanda ana samun yawan waɗanda suke yin magana ko suke yin fatawa ko suke jingina ilimi ko magana musamman ma wato lokacin da ka samu musamman ma a wannan lokaci wanda hanyoyi na samun ilimi sun yawa za ka ga kawai wani yana iya rubuta abin da ya ga dama ya tuma a facebook ko kuma a whatsapp ko kuma a wata hanya ta social media abin da ran sai kawace masa sai ya kawo ya sharara karya kuma ya jingina ga addini agani ko ga hanyoyi nan daban-daban na shabakatul insani hanyoyin wato ainihin sadarwa na zamani waɗanda nan take za su iya ta saboda haka da aka ga kowane ya kasance yana ƙoƙari ya yi magana da sunan ilimi da sunan addini ma da ta bata da kuma wato masu kungiya ta bata waɗanda yake karkatattu ne sun kasance suna magana da suna addini a halin rayuwar wadda wato suke gudana yau a cikin kanawatul fada'iyya saboda haka wannan al'amari ne wanda yake mai haɗari mai girma kwarai فعليك أيها المسلم إلى غورك يا كي دموا مسلمين وطالب العلم يا كي طالب علمي biddati ina horonka da ka tsaya ka diba ka gani wane na ya waɗi magana ina yin samo abin da ya waɗi saboda haka an ta tabbata ka yi ƙoƙari ka samu at-tasaffus bisa ga abin da ka biya gare shi wala tastajil ma kulli ma tasma kada ka yi gaugawa ta karɓa ga dukkanin abin da ka a a'a abin da ka ka tsaya ka bi da at-tasaffus tabbatuwa alaika bi ina umarninka da tabbatuwa ومعرفة من الذي قال هذا كما ina هورنك da ka tsaya ka diba ka gani wani na yi wata wata magana wadda ka jiya wa min aina a hazar dik ina wannan tunani ya zo bayan duk ya ji wanga sun ma mahiya ah, da mustanidatu ina ya jingina abin da ya samu a radin kansa ya wadi wa adillatu ina ya samu dalilansa min alkitabi wa sunna ya samu daga cikin alqur'ani da sunna wannan shi ba abin da ya kamata ka yi ba kawai ka sasga ka fisga ka riƙa ba duk wanda ya abin duk wanda wato ainihi ya ya kace magana ta ce kawai ni kai in ka ce za ka yi haka to lalle da ƙarshe za ka fada cikin wahala wani bawan Allah ya ce idan kana so ka yi yabo ga kudan zuma za ka yi yabo ga kudan zuma ta hanyar cewa mutajin nan kuma in tana so ka yi zargi ga ita gudan zuma za ka buɗe bakinka wato roren mujazin na addini sai ka dawo ka canza ka ce wato a abdurabir madadin ka dawo ka ambace ta da zuma ta wadda A'a, ta zo ta ta samo furanni ta zo ta sanya sakarsa sai ka mai da abin ya koma wato cewa kashin zuma a gani ko zuma an ce kashin zuma na ya mai ta baya za ka ka tsaya ka ɗiba ka gani Allah shi masa rahama duk wanda ka saurari magana sai na mutanen zamaninka ke banci kada ka yi gaugawa kada ka kutsa a cikin wannan wato lokaci da shi malam Allah ya mishi rama ya rubuta wanga littafi kuma wanga malami in ka so kana iya cewa ya yi zamani da imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yana ma daga cikin wato ainihin a waɗanda yake majiyarsa ne ma'ana yana cikin ɗalibansa kada ka sanya karɓar maganarka ga mutanen zamaninka ga duk abin da ka kiya sai ka tabbata da kenan nan kamar malam ya karantar da mu idan ka saurari wata magana da wani ya an bayan jingina ta ga addini to akwai buƙatar ka nemi bayani ka sani kada ka yi gaugawa ka shiga cikin wani al'amari har sai ka yi tambaya game da shiya in ma an magana ta ƙayatar da kai in ma an magana ta baka shawa to hazihi wasiyatun azima wannan wasiya ta mai girma in magana ta baka shawa ta ɗaya daga cikin mutane kuma ya jingina ta ga addini to babu makawa akwai bukatar ka cewa shi ina na ya sabo wagga magana eh ina ya samu ta ni a dalili ne wannan akwai bukatar sanin wannan saboda wallahu la yu'badu bil uqul Allah ba a bauta masa da hankali ba da a'a ka tashi ne bala a ƙurbu kusanta shari'a Allah qurbu ana kusanta Allah a bauta masa bi shar'il manqul da shari'ar sa wadda aka cirato ba da son rai ba da shari'a ake bin Allah a bauta masa fa kalamus sahaba maganar sahabban maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwa al za? shi a abin awo shi a abin gwadi li'annahum talamizu rasu don su almajirai ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam yanzuru qawlan fil aya wato su zaɓen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam magana magana ta da hujja magana magana ta da dalili saboda mi ɗalibai ne da suka yi karatu daga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana dakan ma abinda suka yi bayani ga aya bima za fassaruha da mina na suka fassara aya ga wa fila hadisi haka nan kuma idan hadisi na bima za sharrahu da mi suka yi bayanin sa ta'khudhu min kalamihim za ka riki maganar su wa tafsirihim da tafsirin da suka yi su zaɓen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li'annahum aqrabu ila saboda zuwa mafi kusanci zuwa ga gaskiya daga waɗanda suka zo bayansu. su li'annahum rasul dan su ɗalibai ne almajirai ne na babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sami'u at-ta'wil wa at-tafsir min rasulillah sun samu bayani sun samu fassara daga baki mai tsarki na babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa talaqaw min sun karbo ilimin su daga annabi <clears throat> saboda haka Bawa ma a karabin nasu ilal haƙƙ su mafi kusancin mutane zuwa ga gaskiya. Ba za a kula da maganar duk wani wanda ya yi magana ba, idan dai ga maganar su a gama Allah Sallallahu alaihi wa'ihi wa sallam, saboda su suka samun ilimin ga asalinsa, suka samun fahimta da ganewa. ga babban makaranta wadda babu irin ta su mazaje ne na gaske suna da wato fikira da kuma ganewa don haka hakika sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tsere matsara sun tsere mana namu shine kawai mu yi al asar bibiyar ƙurabunsu ba bakin ila an ta kuma sa'a shi ko addini ma yana nan tabbace har zuwa ga tsayuwar alkiyama la ya tagayyar addinin baya canzawa bai tagayyar zaman saboda canzawar zamani don zamani ya canza duka addini ba canzawa gari ba a'a sai dai su mutanen zamani su canza amma addini yana nan tsaye kamar wada Allah ya aiko babban manzo da shiya kamar wada sahabai suka karbo mana daga shi nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba magana canzawa wa huwa shamilun lizamani wal makan shi addini ya haɗe ga bayanin zamani da wuri ko ina addini yana nan kuma addinin baya canzawa sai dai mu al'umma mu canza wa inna mallabi ya tagayyar kawai abin da ke canzawa al-ijtihadatul bashariyya ijtihadi wanda ɗan adam ya yi. kamar wani abu na bincike allati tukhdi'u wa tusib wanda ijtihadi yana yiwa wanda ya yayi ya yi daidai yana yiwa wanda ya yayi ya yi kuskure idan mai bayanin addini ya yi ƙoƙari ya yi bayani bisa ga hali Allah ya sa ya yi daidai to zai samu lada biyu kamar da mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbatar da haka idan kuma ya yi kuskure yana da lada guda saboda haka malamai magabata waɗanda rubuta littattafai kamar irin malam mai ƙawa'idi da mai ahadari da mai ishmawi da mai kurlaba da mai iziya da mai risala da mai askari da malam khalil mai lawali da sani da sauran maluma magabata wato sun yi ƙoƙari ne don su yi bayanin addini duk inda Allah ya sa suka yi daidai suka dace da abinda Allah da manzansu suka faɗa suna da lada biyu a cikin aikinsu inda kuma suka yi kuskure suna da lada guda amma ba za a ɗauna su ba za a shi a biyu wanda an daidai wanda ya daidai da na manzon Allah wanda ya daidai da abinda Allah ta'ala ya saukar amma kuma ba za a zarge su ba kuma ba za a ce sun yi laifi ba saboda sun yi ne don Allah sannan sun yi ne domin ƙoƙarin bayyana muna addinin gana Allah amma tunda ba masu mai bane ma'ana ba tsararru ba ne kamar annabawa to ba zai yawinta ba ga ce an samu wani abu na kuskure amma ko sun yi kuskure suna da lada sai dai za a bar abin da yake na kuskure a dawo ga abin da yake na sawaba amma dinu su amma addini ainihin kansa bala ya gayyar shi kan bai canzawa li'annahu salihun li kulli zamanin wa makanin saboda addini ya dace da kowane zamani kuma addini ya dace da kowane wuri li'annahu tanzilun min hakimin amin saboda shi addini saukakke ne daga wurin sarki wanda yake babbe wanda yake kuma sarki ne mai godiya Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wato su a maluma magabata akwai buƙatar mu zama masu ladabi tare da suwa bisa ga abin da suka bai na gudunmawa ta addini ba wai sun canza addinin ba ne a sun yi iyakar ƙoƙarinsu kuma muna kyauta musu zaton ba abin da suke nihi in ba alkhairi ba ba abin da suke nihi in bayan su gadar da mu wani haza saboda haka ne ma yusuna wa yaqulun su malamai magabata suna yin wasiya suna cewa alaikum bil kitabi was sunna muna umarnin ku da ku bi alqur'ani muna umarnin ku da ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi fahmi salaf salih da fahimtar wato salafuna as-salih magabata na gari kada ku kirkira wata fahimta kaka kirkira fahimta ta daga wurinka ko kuma fahimtar wa'inda suka zo daga baya a ka yadda da fahimtar da salafuna salih suke a kanta saboda wato su ne waɗanda muke da zarafi da dama na mu bi su mu yi koyi da zuwa duk wani daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya buɗa musu game da ilimi za ka ga suna shiryarwa da cewa to abin nan wai zama akan fassarar magabata na farko malamai sun yi iyakar ƙoƙarinsu domin bayyana muna addinin Allah saboda haka in an ka samu mutum guda daga cikin su maluma magabata wanda yake yana cikin masu lura daga cikin a'imma waɗanda suke a kan tsarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda su ne masu yawan ruwaya daga sahabbai su malama su kuma sahabbai su ne masu yawan ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to idan an samu bayani za ka riƙa ka tsaya ka yi aiki da shiya kuma abin da ka aikata insha Allah ba za ta zama a kan abin zargi ba shi yasa malam ya ce wala jawizu li shay'in kada ka tsallake magana ta ɗaya daga cikin magabata saboda ra'ayin wani kowa ne cikin waɗanda suka zo bayansu in dai yana cikin magabata to ka tsaya bisa ga abin da ya fahimta ka bar fahimtar wanda ya zo bayansa sannan malam ya ce wa ta takatara alaihi shay'an fa tasquda fin nar kada ka zaɓi wani abu akan abinda magabata suka zo da shiya bisa ga wanda ya zo bayan su abinda ya zo da shiya idan ka ba abinda magabata suka zo da shiya na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da masu ni musu da masu ni musu ka na waɗanda suka zo daga baya to ba san kuɗa finna sai ka wada cikin wuta li'annaka saboda kai khalafta tariqil a khalafta tariqal janna ka saba ma hanya ta aljanna ka saba hanya aljanna saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al rashidin al-mahdiyyin na umarce ku da biyar sunna ta da sunnar mabaya shiryayyu waɗanda su kuma masu shiryarwa ne a gani ko mu yi da sunna ta manzon Allah mu riƙe abinda musafa manzon Allah suka zo mana da shiya sannan da waɗanda suka biyo bayan sahabbai su ne tabi'un da kuma tabi'ut tabi'in al-qurunus salatul mufaddala ara uku waɗanda an mafifita wa ɗariƙul jannati huwa ma alaihi abinda a hanya aljanna shine abinda su zaɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke a kansa alladina na'ama Allahu alaihim wayannan da Allah ya yi masu ni'ima minan nabiyyin na daga cikin annabawa wasu da siddiqai wa shuhada da saliha da shahidai wa salihin da mutane na kirki wa suna ula'ika rafiqa yayi kyawu a ce mutane da hankali cikin wagga aya ta alqur'ani su zama sune ne abokan tayyarka wannan ita ce hanya ta aljanna to duk abin da ya saba mai ko to wannan hanya ce ta wuta Allah magwayi mai girma yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman wannan musulunci ce wato hanya ta ce madaidaiciya fattabi'u ku bi wannan addini da musulunci wala tattabi'u subula kada ku bi 'yan hanyoyin shaidan fatafarraqa bikum an sabili sai kararraba da ku daga tafarki na idan kuka bi hanyoyin shaidan to kun bar hanyar Allah shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo mana da siratul lahil mustaqim hanyar Allah madaidaiciya ya zana zane yayi bayani cewa haza siratul lah wannan ita ce hanyar Allah waɗannan yan ƙananan zanuka da ake yin wannan babban zane ya ce wa hadihi subul hanyoyi ne na shaidan ko wace hanya guda akwai shaidani da yake kira a kanta za ka za ka ga duk abin da yake na sabon Allah na jama'a suna tururuwa jama'a suna hamzari jama'a suna gaugawa jama'a suna tayya zuwa ga cikin sabon Allah dama annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani cewa an kewaye wuta da kayan shawa kade-kade raye-raye wake-wake da sauran abubuwan da sun kai kama da su za ka ga Allah ya hore ma mutum ya samu karuwa ya yi aure ko ya samu karuwa haihuwa ko ya samu wata baiwa da Allah ya mai ya gina gida za a taru a shakata a sheke ara a yi kaɗe-kaɗe a yi raye-raye a gani ko saboda ni an kewaye wuta da kayan shawa mutane suna nishadi suna jin daɗi ita kuma aljanna an kewaye ta wato da abubuwa waɗanda rayuwa ba ta so abubuwan yama tashi kai sallah cikin dare yayin da kowa ya yi kwana karatun alkur'ani sadar da zumunta biyayya ga mahaifa yin sadaka don Allah kauce mai yin ƙarya kauce mai yin giba aurace mazina nisantar shan giya da sauran abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani da gare su ya zama ka kama hanya ka kaurace mutu sai zama Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da kai wannan gida na rahama Ba haka ba wani abin mamaki na ba kuma bai zama nesa gare mu ba abubuwan da ke ruwa na saɓan Allah a cikinmu wato saboda ƙeƙashewa da bushewar zukatanmu ya ku bayin Allah mu sani cewa ba magabata suna kiran mu zuwa ga bin Allah magabatawa suna kira mu dan mu samu ramar Allah idan mun bauta ma Allah amfanin bautar zai dawo a kanmu man amila salihan fali wa man asaa fa alaiha duk wanda ya bauta ma Allah ya aikata aiki na gari aiki kyaukyawa to ya yi aikata ne don kansa kuma amfanin bautar zai dawo masa wanda kuma ya aikata mummuna aiki shi ma ya yi don kansa saboda musibar da za ta biyowa baya za ta waɗi ne a kansa hanyar Allah guda ce amma hanyar da ba ta Allah ba wato hanyoyi ne masu yawa mabambanta za ka samu kowane shaida? ya yi tsaye ga hanya guda yana kiran shaidanu na mutane da shaidanu na aljannu cikin wannan hanyar guda saboda haka hanyoyi suka zama hanyoyi mabambanta masu yawa da haka ya ku bayan Allah mu yi tsayin mu bisa gabbin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kora da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya iya da sabon Allah mu tsaya bisa ga siratul lahil mustaqim hanyar Allah madaidaiciya wadda take hanya ce guda babu wani saɓani gare ta hanyar Allah ba za ka samu akwai saɓani na komai ba a cikinta za ka yin kaga saɓani ka ga rikici ka ga jayayya to wannan ba hanyar Allah ta ba hanyar Allah al'amari na mai sauki ala inna dina matinun ku saurara lalle hakika dini mai sauki ne fa aukilu fihi bi ku shiga cikin addinin nan da sauki babu fitina a cikin addinin musulunci babu jayayya da tashin hankali a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa da ka ji an yi magana sunna to harka ta mai sauki yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah abin da yake niyya ya sauka muku ba ya wahalshe ku ba saboda haka maluma suna ƙoƙarin bayyana mana kauce ma duk abin da yake na illa ne duk abin da yake na aibi ne mu tsaya wurin da aka tsaishe mu idan mun yi haka alhamdulillah shi a babban fatar da aka yi muna da kuma ƙauna kuma haka in ya kamata mu yi kuma insha Allah saboda lura da lokaci nan ya kamata a ce mun tsaya bisa ga daidai wannan gwarbara abin da makaranta kuma ya zama darasinmu na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a daidai gabar da shi malam Allah ya mishi rama yake cewa wa alam annal khuruja an tariqi ala wajahain yana son yi muna bayani darasinmu na gaba mu san cewa wayin tawaye da kuma ficewa ƙarƙashin wanda yake jagora ya tafi gida biyu zai rarraba mana musulunci bai yadda da mutane su yi tawaye ba ko wannan abin da ake gani irin wai na zamani kamar demonstration mutane su yi to suna zanga-zanga a addini da ya kira zuwa ga zanga-zanga ba a'a a addini abin da yake kira zuwa ga daidaitawa da ba kowa haƙƙinsa hmm? ka ba duk ma abuci haƙƙe haƙƙinsa <clears throat> idan an ba al'umma kowa haƙƙi ne to miya wata jayayya don haka magana a hito ana zanga-zanga sha'ari na irin na 'yan shi'a suna kware da harkar zanga-zanga da jaye-jaye da tashin hankali muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan musu zama dan bi ɗaya da shi abubuwan da muke karanta ma kanmu na hujjoji da daluluwa duk inda an kai umarni Allah ya ba mu iko akan ma'aikata dukkan wurin da an kai hani ubangiji Allah muna roƙonka ka ba mu iko akan mu ma'aikata abinda an ka hane mu Allah ka amfanar da mu da abinda muke karantawa. Dukkanin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara akwai rahama da jin kai cikin karatunmu muna roƙon Allah ya sa muna rahama da jin kai inda yake kuma akwai gargaɗi da kyace Allah ya ba mu iko da nisanta da kuma ƙaurace ma wannan abin Allah ya muna albarka Allah ya magarin mu albarka Allah ya majamu mu albarka Allah ya makasan mu albarka da sauran ƙasashen musulmi Allah ya ɗauke mana fitina Allah ya ɗauke mana tashin hankali Allah ya ɗauke muna alloba Allah ya sauka muna alkhairinsa muna roƙonka ya Allah ka sauka muna alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ka ɗauke muna tsada ya Allah ka ɗauke muna tsada ya Allah ka ɗauke muna tsada ya Allah ka sauka mana da rahmarka ya Allah ka sauka mana da sauƙinka albarkacin alƙur'ani subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk